sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 23 ga watan Maris. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da juyayi rashin wani ɗalibin matashi da ya rasu bayan ya kubuto daga ƙasar Ukraine da ke fama da rikici. So bayan yan kwani ci kaɗan kusan kwana biyar ko shida sai ke gaya mana cewa yana jin ya yi losing ɗin appetite ga wannan lokaci muka ga abin da ya kamata kai shi asibiti so aka kai shi asibiti suka kwantar da shi aka examinin nan shi ba da wani bata lokaci ba allah ya an sha ne kusan karhe idan mun kada jamhuriyar niger kuma za a ji cewa yayin da azumin watan Ramadana ke karatuwa gwamnatin kasar ta sanar da rage kudaden haraji ga wasu kayayyakin masarufi kamar kowace ranar laraba hassan tambuwal na tafe da rahoto na musamman sai kuma ridwan abbas yana tafe da labarin wasanni to amma kafin nan ga maryam dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugabannin rasha da ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da ake yi amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya ɗaya rasha ke zaman shawarwarin ba kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana neto samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga ukraine ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkuman karya tattalin arziki daga ƙasashen yammacin wasu kuma na da shakku akan koma da ukraine da rasha sun amince da wasu ƙwararan sharaɗa jeran abubuwan da suka dace wajen aiwatar da yarjejeniyar kusan abu ne mai wuya a yi kamar yadda aka yi a yarjejeniyar minsk a shekarar 2015 wacce aka cimma da nufin kawo karshen fada a oblast da ke donbass da 'yan aware masu goyon bayan moscow suka kwace da taimakon kremlin a wannan makon shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kara jaddada cewa a shirye yake ya manta da tunanin ukraine ta zama mambar kungiyar kawancen tsaron nato idan har rasha za ta janye dakaranta da kuma samun tabbacin tsaro a ukraine din a yau laraba hukumar tsaron cikin gida ta poland ta ce ta gano jami'an diflomasiyyar rasha su 44 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leƙen asiri a ƙasar mai magana da yawon hukumar ya faɗawa manema labarai cewa an tura wa ma'aikatar harkokin wajen poland sunayen jami'a da kuma buƙatar a fidda su daga ƙasar kafafen yada labaran rasha sun ce idan har poland ta kori jami'an diflomasiyyar to rasha za ta mai da martani to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da cewa za su tura ƙarin ma'aikatan tsaronta jihar imo don inganta yanayin tsaro a wannan jihar da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu tayar da ƙayar baya wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wasu a jihar ta imo musamman mazauna yankin suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanzarta wajen kawo musu ɗauki saboda yadda matsalar tsaro ke matuƙar shafar lamuransu na yau da kullum. Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu shine ya bayyana haka a cikin wani rahoto da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana. Shi sanin tsaro a kudu maso gabas na Najeriya a jihohi guda biyar kasashen na Igbo abin yana damun shugaban kasa kwarai da gaske. abu kamar ya lamba yanzu kuma sun sake dawowa suna kai hari ga ofisoshi na jami'an tsaro suna kashe ana kone-kone yau ya zama cewa manya-manya ma a cikin jama'a da suke wannan yanki waɗanda suke da madaidaitun ra'ayi har ana kifari kamar wannan shi yanzu shugaba na ƙungiyar anese professor george ofioso da allah baya gidan iyalinsa ba ta nan kuma da gwari ya da umarni cewa za a tsare wa jami'an tsaro wannan so da yan sanda ya karar wannan tana da ke sake kullo kansa tuni gwamnatin jihar imo ta yaba da wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka kamar yadda kwamishinan yada labarai mr declan emelumba ya bayyana ya ce wannan zai taimaka wa gwamnatin jihar ta inganta tsaro a jihar don gwamnati ta saje da duk wata barazanar da matsalar tsaron da muke fama da ita ke tada da wannan gwamnati za ta iya tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'umma a kowane lokaci Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shugaba ne na al'ummar mazauna jihar Imo. Sai dai mu yi wa Allah godiya ya sa kuma wannan abin da za a yi ya zama alkhairi dan a gaskiya yanzu jihar Imo muna cikin wani hali wanda lalle muna neman hankali da taimako na zaman lafiya da kwanciyar hankali masu shani akan mu baki mazauna ƙasar. Shi sa muke farin ciki muna ke marhaba da wannan tayi da gwamnatin tarayya ta yi wa jihar Imo. To ko me wasu masu fashin baki ke cewa? Mr. Chisom Martins Iboko ne ke cewa kamata taɓarɓarewar tsaro a jihar Imo a halin yanzu ya zama abin damuwa ga kowa. Kyakkyawan mataki ne gwamnatin tarayya ta ɗauka. Tun watan Afrilun bara ne lamura a jihar Imo suka rikice da hare-haren 'yan bindiga. Kuma tun wannan lokacin ne hukumomi suke ta gwada dabaru da zummar medo da zaman lafiya a jihar Imo. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahiya, Najeriya. A ƙasar Somaliya kuwa a yau Laraba, 'yan sanda sun ce akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari a tashar jiragen saman birnin Mogadishu mai kwararan matakan tsaro. Cikin waɗanda suka mutu a haran har da ɗan ƙasar Somaliya da wasu baƙi 'yan ƙasashen waje su biyar. jami'an tsaro ne suka kashe 'yan bindigar biyu a cewar kakakin 'yan sanda manjo abdulfatah adan hassan Hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasar wajen sojan rundunar tarayyar Afirka ne masu aikin wanzar da zaman lafiya da ake kira Amisom. Ya kuma ce sauran mutanen hudu masu ba da horo ne da ke taimakawa gwamnatin Somaliya wajen ba da horo akan ababen fashewa. Ƙungiyar al ita ce ta ɗauki alhakin kai wannan haran. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da juyayen rashin wani ɗalibin matashi da ya rasu bayan ya kubuto daga ƙasar Ukraine da ke fama da rikici. Uzaifa Habibu Halilu wanda ya rasu bayan 'yar gajeruwar rashin lafiya na ɗaya daga cikin ɗaliban da hukumomin Najeriya suka kwaso zuwa gida bayan da suka fice daga ƙasar ta Ukraine. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Najeriya na daga cikin kasashen da suka yi hubasa wajen kwaso mutanensu waɗanda yaƙi ya rutsa da su sanadiyar mamayar da ƙasar Rasha ta kaddamar akan ƙasar Ukraine abin da haifar da yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka samu kwabata ɗalibai ne da ke karatu a can ƙasar ta Ukraine. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na da ɗalibai saba'in kuma duk an samu kubatar da su an kawo su gidajensu sai dai ashe ɗaya daga cikinsu yana tare da ƙarin kwana inda ya rasu bayan dawowa gida ɗalibin uzefa habibu halilu modaci mai karatun likitanci yana shekarar karatu ta uku yana rabin kammala karatunsa lamarin ya faru honorable habibu halilu modaci dan majalisar jiha ne mai wakilta karamar hukumar mulki ta isa kuma shine mahaifin yaron so lokacin da dai suka dawo daga ukraine suka dawo gidajen uwayensu uzaifa ma ya dawo muka shirya mai liyafa aka zauna aka yi maganganu na barka da zuwa barka da dawowa a wannan rana din so bayan yan kwanaki kaɗan kasan kwana biyar ko shida sai yake gaya mana cewa yana jin ya yi luzin ɗin appetite ga wannan lokaci muka ga abin da ya kamata mu kai shi asibiti so aka kai shi asibiti suka kwantar da shi aka examinin nan shi ba da wani bata lokaci ba allah ya an sha ne kusan karhe hudu to kamar ba su gano kila ko wani irin rashin lafiya ne gare shi makana allah mishi cika to a wannan wuri kaga bai daɗe asibiti ba saboda haka mu dai da Allah ya mai rasuwa muka ɗauko shi muka to da shi aka yi mai zana'isa wannan rashin har wa yau ya jefa ɗalibai abokan karatun uzefa da ma uwansa a cikin halin juyayi bashar habibu halilu modaci kaninsa ne tare suke karatu a ukraine kuma tare suka dawo gida tare muka dawo gida lafiya kalau da shi tren guda muke da shi bai ma wani complain na kila yana jin ciwo wani rashin lafiya ko na ba babu wani complain da ya yi na rashin lafiya asali ma in ka ga uzaifa za ka gan shi lafiya kalau cikin ƙoshin lafiya a ah, rashi abu ne wanda ya faru daga allah kuma allah da ya halicce shi ya fi mu shi shugaban kungiyar ɗaliban sokoto a ukraine abdul abdullahi ya shaidi marigayin da cewa gaskiya huzaifa mutum ne mai halayen kwarai mai addini kuma sannan kuma akwai shi da karatu sannan kuma mutum ne wanda yana hulɗa da mutane sosai sannan kuma harkar sport duk gaba ɗaya huzaifa yana participating sosai ita ma gwamnatin jihar sokoto wadda ta haɗa hannu da gwamnatin najeriya wajen ɗauko yaran ta ce ta kaɗu da samun labarin rasuwar uzaifa bello isa shi shine babban sakatare na hukumar neman gurabu da kuma bayar da tallafin karatu ga 'yan jiha. Ba wanda ya dawo da ko ciwon kai daga cikinsu. Lafiya lau suka a can zaune, lafiya lau suka zo suka sauka Abuja kuma hukumomi sun kara duba lafiyar su a can abuja nan ma haka an karbe su lafiya lau suke illa kawai ajali ne allah ya kawo mishi mun san kowane taliki bai wuce abin da allah ya ɗiban mishi yanzu dai uzefa ya bar duniya kuma jama'a na ci gaba da yi wa mahaifansa da yan uwansa ta'aziyya yayin da abokan karatunsa ke cike da alhini na rashinsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. an gaida muhammad nasir yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar niger a wata ganawa da ya yi da 'yan kasuwa firaministan jamhuriyar nijar uhumudu muhammadu ya yi albishir da cewa gwamnati ta rage haraji ga waɗansu kayayyakin masarufi kamar na sukari mai da sauransu yayin da aka doshi azumin watan ramadana a dalilin haka hukumomin na nijar suka ce 'yan kasuwa ba su da hujjar ƙara farashin kayayyaki ganin an yi musu wannan sassauci gab da shiga azumin watan ramadana Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Yayin da al'ummar musulmin duniya ke dannawa zuwa shiga wata azumin Ramadan na wannan shekara a jamhuriyar Nijar kururuwar da 'yan kasar suka soma yi ce game da hohor farashin kayan masarufi ta kai ga kunnan gwamnatin kasar inda Malam Uhumudu Muhammadu Faraministan jamhuriyar Nijar tare da umarnin shugaban kasar ta Nijar ya yi ganawa ta garin da garin da manyan 'yan kasuwar kasar inda ya bayyana musu cewa gwamnatin ta ragewa uh, kayan abinci haraji kuma gwamnati na jiran 'yan kasuwa su wargazar da farashin kayayyakin masarufi kamar shinkafa mai sukari da sauransu a cewar magatakardar kungiyar 'yan kasuwa ta ƙasa reshen birnin kwanni sun yi maraba da wannan saukin da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ta yi musu tare da kira ga abokanansu 'yan kasuwa da su ji tsoron allah za mu ce mun shi daɗi shi a abun bisa ga anas alkolin da doka anas kan zai da abubuwan da za a rage ma taksa musamman mai sukari shinkafa kayan da ya ka amfani da su ko da ya rushe zancen abinci kuma gashi sa azumi ne ya zo dole a tausa ya alkolin da a rage waɗanda kayayyakin kuɗi to kenan sai mu ce mun shi daɗi za a rage mu kana da muka yi su daidai rage yadda an kai kuma su ma su rage da an ka rage su ma kaga dole rago a sami ta bisa ga farashi ga mai sai da guda guda tunda yan can gaba ɗaya an rage kenan dole sai ya samu sakamakon shi nan ga mai da guda guda nan dole su ma su rage su tausaya eh, lokaci na yazo ko na azumi ko ba azumi bane tunda dai ita gwamnati ta rage ya kamata su ba nan ga su ma su rage kasa yanzu sai da sai shi ne wannan sai sai Allah da dai a matsayin su kuma gashi wata na wanka zo mai rahama mai ni'ima zo kuma kenan dole na ya kamata mutum ka dibi Allah ka ka dibi wani wanda zai samu kai da tunda Allah na ga gadin ka shi in ka bace ma kowa ba kai bace ma Allah kenan ka riya dan Allah da annabi ga wanda sauki ya zo gare ka kai ma ka sauka ma talaka wanda ka shi dai muka kira gare su su Da jin wannan labarin sai 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar suka yi tsalle suna nuna tasu murna tare da kira ga 'yan kasuwa da su ma su nuna sauƙi ga al'umma a irin wannan lokacin da ake nosawa zuwa azumin Ramadan na wannan shekara. Aminu, a gaskiya mun ji daɗi kwarai kuma wannan abu na mai kyau gwamnati da ta dibi wannan lokaci ta ce za ta rage haraji da farashi a wannan abu na mai kyau haka ake so gwamnati ta zanyi tana duba al'amura domin mi talaka su samu sauki don duk sadda ka ga gwamnati ta tsananta to talaka shi na ga shiga tsanani sunana maryam gwamnati ta rage haraji na saukin kaya kasuwa 'yan kasuwa da Allah ku jiba ma mutanen gari saboda wanga azumi ku yi musu sauƙin kaya da Allah. Sunana Abubakar. Abin da fatan mu game ga wannan abu da shugaban ƙasa ya yi na rage farashi na harajin shigowa da kaya a wannan ƙasa. fata ta ko kira na ga 'yan kasuwa shine don allah don annabi su ji tsoron allah suwa allah da manzonsa su karan kansu su tausaya ma musulmai 'yan uwansu akan sassauta farashi ga abubuwan da yake rayuwa ga yau ba ta yi sai da su kuma mun ji daɗi mun yi farin ciki ga haka. Waɗansu jama'a da muka tantamna da su sun ce ba fanan gizo yake saƙa ba gwamnati ya kamata ta aika jami'anta a cikin kasuwanni daban-daban na ƙasar domin saka idanu ga irin matakan da 'yan kasuwar za su ɗauka bayan ta yi musu wannan loshin. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna yanzu kuma ga rahoton na musamman. A wannan mako da muke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bukukuwan amfanin ruwa ga Bil'adama. a kan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a jihar Oyo a game da amfanin ruwa ga ɗan Adam. Assalamu alaikum na Alhaji Dallami Hassan magajin garin Akinyele. To, amfanin ruwa ga bil'adama kamar wani mawaki da ke cewa lafiya uwa jiki ba a mafi shi da ke. To haka ma ruwa ba mai fushi da yi saboda ruwa yana daga cikin abubuwan da yake dan adam bai yi sai da ruwa amfaninsa kenan to kamar wajen yin shuka da wato shuka abinci kamar irin shinkafa wake girin sauransu wasu na cewa su ma idan babu ruwa su ma abin bai zai tafi ba eh wannan gaskiya ne ai na gama komai da ka sani a duniya sai da ruwa yanzu kamar bangaren abinci babu wani abincin da za a shuka ba tare da ruwa ba duk lokacin da aka ce an samu ta ruwa babu ruwa ruwa a gaskiya an samu matsala a wannan ƙasa. Kamar a ce ga ƙasa watakila ba a samu ruwan sama isasshe ba a shekara wannan ma yana kawo illa ga bil'adama kwarai kwarai kwarai kwarai kuwa saboda ko da ga mu yan adam mutane in aka ce ba a samu ruwa ba ba a samu ruwa ba to mu da kan muna ji a jikin mu da balle kayan abinci shuka Yusuf Idris me zaka ce a game da amfanin ruwa to amfanin ruwa ni dai manomi ne kuma masanci ne dan ga ba ruwa ban noma da abin shuka bai ta sai ayin ruwa kifi bai rayuwa sai ayin ruwa mu ma ya adam duka ba mu rayuwa rayuwa sai da ruwa ko dare ko da rana ne dole sai da ruwa kuma kaga addini dole bai yiwa sai da ruwa sannan duk ƙarin rayuwa ta duniya in babu ruwa abun nan bai yiwa saboda Allah kuma ana ruwa kasuwanci ma mu ya haɗa ga wajen mu a kowace hanya sai da ruwa ko motocin nan kana gani dole sai da ruwa kowane ƙarhe ne ko wata halitta ce sama da ƙasa sai da ruwa da yake kace kai masunci ne a shekarar da aka samu karancin ruwa a koguna da gulabe yaya aikin ku na kamun kifi zai tafi to gaskiya kifi yana mutuwa ma hen mu zo mu kama shi kaga ruwa sun kare dole ne zahi ya kashe kifi amma yan ga ruwan nan duk inda mun ka sa kayan hako za mu kama kifi cikin lema tai kuma mu hidda shi muna jin lema kuma mu mun hijin daɗi ko da yaushe ki yana cikin ruwa mu muna cikin ruwa dan yana iya kwana da yini cikin ruwa inda ya ga ruwa in kan babu ruwa kaga harka ta lalace dan ko da irin bado-bado din da muka ci daji cikin ruwa yana mutuwa kaga dole sai mun dawo gari mun nemi abinci mun ci eh, kwarai ko ruwa suna da muhimmanci kwarai insha Allah ta fannin kowa duk halitta kowa san ruwa suna da muhimmanci suna garba zaria ka san amfanin ruwa kwarai da gaske ba mu kaɗan daga cikin amfanin da ɗan adam ke yi da ruwa eh, abubuwan da ɗan adam yake yi da ruwa yana da yawa kaga na farko dai ana sha na biyu za a yi shuke-shuke na uku abubuwan gine-gine da za a yi duk komai sai an nemi ruwa ruwa abu ne mai muhimmanci wanda yake in babu ruwa babu harka yawa kamar me ake nuhi da in babu ruwa babu harka abubuwa ba su taya daidai kenan yanzu yau da an ce babu ruwan sha kaga harka ba ya ɓaci in aka ce babu ruwa da zai zo na sama a yi shu kuka harka ya lalace yanzu a ce ka zauna unguwa ko gari da babu isasshen ruwan sha ka je ka kama fili ko ka yi gina a wannan wuri a ina abu zai yiwu ba ni ma da na ci irin wani wuri ba na kokarin je in sai fili a wurin saboda wurin da aka ce babu ruwa ai babu wurin zama a wurin wannan wuri ba wurin zama bane ma sam inda babu ruwa babu ruwa ko da wuri na da tsada idan akwai ruwa wurin kana kama kai gida ko wani aiki a wurin eh in wuri yana da wadataccen ruwa to kar ka ji tsadan fili a wurin ko kar ka ji tsadan abubuwan aikin da zaka yi a wannan wurin saboda ruwa yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ruwa ba karamin muhimmanci yake da shi ba ni muhammadu budaji sarki filani sahinna me zaka ce a game da amfanin ruwa ga dan adam ah amfanin amfanin ruwa game da dan adam ohani mai yawa ne ba ko kaɗan ba domin da su aka rayuwa duk abin da ka sani na rayuwa sai duk da mota ce sai ta sha ruwa ta ka ohani balle mutum har ka addini duk bangaren ruwa na don haka nan ruwa su akan gaba da zara an ce ba babu ruwa ga wuri harka ta ta lalace kwari da dabbobin daji da waɗanda ku mutane akwai inda dabbobin daji waɗanda kwari na suna shan ruwa amma Allah bai gwada muku ba amma ruwa suna ohani da ruwa don haka nan komi na duniya na da ka sani bisa gungun duniya yana amfani da ruwa don haka na ruwa suna gaban komi insha Allah nan dai duniya kuma duk inda babu ruwa to harka ta tabarbare babu babu babu zaman lafiya sunana ne Abdullahi me ka zaka ce game da amfanin ruwa ga mutum an amfanin ruwa ga mutum a duniyar nan ina da yawa da ruwan rijiya da ruwan pompo da ruwan inda ake sai da pure water amfanin su na da yawa to yanzu da ake lokacin ruwan nan yanzu ruwan sama a suka masara ana suka dawa ana masu gona za su jin daɗi amfanin ruwan sama a lokacin nan wata rijiya ne ma masu tuwon kuma suna jin daɗin dai ɗebewa su yi abinci da sha da su haka amfani ruwa yana da kyau idan aka samu karancin ruwa ko rashin ruwa a gari ko a jiha ya za ku ji ba daji in an samu rashin ruwa ba daji amma aka samu rashin ruwan nan akwai masu borehole irin wanda gwamnati suka yi mana din nan a misali a nan kasuwar namu nan kasan muna da borehole wajen guda uku ko hudu da gwamnati suka yi mana wannan muna jin daɗin su akan rashin ruwan nan amma wasu na cewa idan ruwa suka yawa kamar a ce ambaliya flood kenan ah abin da yasa suka ce ruwa ina bata gari in ruwa ya yawa a misalin yanzu ka ga irin gota gota din nan in suka dinga zuba shara a cikin gota ba sa samu tafiyan ruwa ba dole sai ruwa lalace amma duk mutane in suka gyara duk gota gota da yake gefe gidansu ruwa sai tafiya sarari da kowa ba zai samu matsala kan ruwan da yake yi ba haka ake so to amma an ce amfanin ruwa ya fi illarsa yawa me gaskiya abin amfanin ruwa ya fi ya fi saboda ruwa yana da abubuwa masu kyau kyau fa ko wanka ko mai in ba ruwa fa mutum bai ji daɗin duniyan nan amfani ruwa yana da kyau misali sunana muhammad nasiru sana'ar ruwa kake yi eh kwarai sana'ar ruwa nake to menene amfanin ruwa ga dan adam akwai amfanin ruwa ga dan adam sosai saboda suna sayan su suna yin abinci da sauran wanke-wanke da dai sauran abubuwa ga sunan dai suna yi da su kamar a yini kana sai da ruwa kamar na nawa eh a yini ina sai da ruwa na dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa dai dubu biyu haka ina sai shi su kamar nawa kai ranar da kai cinikin ruwa ba. ke akwai ranar da bai dan dai ranar da bai ba to ana ana samun 500 400 wani lokaci ma ana samun a dai samu na abinci kawai. Insha Allah. To wace rana ce kai cinikin ruwa ranar da baka mantawa? Eh rana kamar ranar Kirsimati lokacin Kirsimati to lokacin ayi ci da kin ruwa sosai saboda an maka dauko daga kara kame maka wanda muke saukiwa ana tare mutum kan hanya muna shiga cikin kara muna saida. Wani masani malami ya yi ƙarin haske a game da amfanin ruwa ga ɗan Adam. sunana abdulkadir ahmad wanda an kai sani da imada malami a kwalejin kimiyya da fasaha wato zamfara kwalejin fatan science zakas gusau zamfara state menene muhimmancin ruwa ga bil'adama ruwa dai kamar yadda kowa ya sani kahin komi ma haushe na kiran su cewa a abokan aiki ruwa a gaishe ku ma'aikata kaga tun nan wani an san cewa ko ba komi abokanai ne na aiki to ruwa suna da amfani ga bahaushe wurare da dama ruwa suna da amfani ga lahiyar jiki ruwa suna suna da amfani bagadai al'ummar mutum dan adam tashin farin akwai ruwan sama da mun san ana noma da su da sauran wasu ayyuka irin gine-gine da sauransu ruwa ana amfani da su kamar da mutum ya sani lokacin ruwan sama in ruwa sun sauka mutum zai je yanayi ya canza dabbobi da mutane tsuntsaye kwari da itace dukkan su zaka ga yanayin su ya canza ko saboda muhimmancin da agari So sannan shi dan adam unguwanin ruwa gare shi ba su ma lissafuwa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. kafin shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana george afri ya ce hukumar ta tanadi 'yan fasaha wasu masu koyarwa masu kyau da za su iya doke najeriya faraf ɗaya a wasan neman gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 kasar ghana da najeriya za su kece reni don samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ranar 25 ga wannan wata na maris sa na shekara ta 2022 a baba yara sports stadium sa'an nan a yi wasan zagaye na biyu bayan kwana hudu a mashid abiola sports stadium da ke abuja hukumar kwallon kafar kasar ghana kamar yadda ya ci ta tanadi masana aikin fasaha da sun ka hada da mataimakin kocin din dortmund wato doto ado wadda shi da ke jagoran wannan tawaga tare da mataimaka guda biyu tsohon kocin ɗin asanti kwatakwa Gigi Dramani da George buatin na 'yan wasan ƙasa da shekaru 23 na Aston Villa sai kuma mai ba shawara tsohon manajan britain Chris Houghton George Afri ya ce Ghana ba ta taɓa tanadin ƙwararrun masu koyarwa irin wannan ba a kan haka nigeria ta yi kukar kanta domin ƙasar ghana za ta iya ba ta mamaki a ranar alhamis da safe super eagles ɗin nigeria za ta iso nan ƙasar ghana domin wasan fidda gwani gabanin gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ranar lahadi ne 'yan wasan na eagles suka hallara a su a babban birnin ƙasar na tarayyar nigeria yanzu haka haka 'yan wasa 23 ke a sassani suna shirin fafatawa ana sa ran 'yan wasan su sauka kutuka international airport kan su karasa zuwa birnin kumasi inda za su yi wasan a baba yara sports stadium za su motsa jiki a filin wasan kan ranar karan battan kamar yadda hukumar caf ta tanada in kuma muka dubi hanyar isa katar shekara ta 2022 wasannin fidda gwanayi da kasashen afirka ke yi ya kai gurbin karshe inda za su fafata da juna kamar haka dr congo za ta kara da morocco algeria za ta kara da kamaru sa'annan mali za ta kara da tunisia sai nigeria ta fafata da kasar ghana sa'annan senegal za ta kece reni da kasar egypt yanzu kuma bari mu leƙa jadawalin hukumar kwallon kafar duniya dangane da matsayin kowace kasar afirka da ke cikin masu neman gurbi a gasar cin kofin na duniya a kasar qatar senegal ke a matsayi na goma sha ɗaya a ainihin jadawalin na duniya morocco na a matsayi na 24 nigeria a matsayi na 32 kasar masa wato egypt a matsayi na 34 tunisia a matsayi na 36 sai kamaru a matsayi na 38 algeria a matsayi na 43 mali matsayi na 48 sai ghana a matsayi na 61 dr congo na a matsayi na 66 kasashen da za su fafata don samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 kenan da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugabannin rasha da ukraine sun ce an ɗan samu ci gaba a ganawar sulhu da ake yi amma cimma yarjejeniya na tattare da haɗari a cewar masu sa ido wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa a kan cewa ba da zuciya ɗaya rasha ke zaman shawarwarin ba kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana neto samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga ukraine ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasashen yammaci. A yau Laraba hukumar tsaron cikin gida ta Poland ta ce ta gano jami'an diflomasiyyar Rasha su 45 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leƙen asiri a ƙasar. Mai magana da yawon hukumar ya faɗawa manema labarai cewa an turawa ma'aikatar harkokin wajen Poland sunayen jami'an da kuma buƙatar a fidda su daga ƙasar. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa za ta tura ƙarin ma'aikatan tsaro jihar Imo don inganta yanayin tsaro a wannan jihar da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da masu tayar da ƙayar baya. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wasu a jihar ta Imo musamman mazauna yankin suka buƙaci gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanzarta wajen kawo musu ɗauki saboda yadda matsalar tsaro ke matuƙar shafan lamuransu na yau da kullum. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana da ku bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan injiniya Musa Bamanga Tafida da na Alhaji Garba Abdullahi murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Usman Garba da Fatima Bamanga wanda za a yi ranar Juma'a 25 ga watan da wannan watan da karfe 1 unguwar Rimi da ke jihar Kaduna Najeriya. Najeriya da fatan Allah ya bada zaman lafiya. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu Mr. Chun ni Hanifa Kabir Isa ke ce da ku mu kwana lafiya.